فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتك ألا وبنجد تالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 28 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha shida ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu ɗani dauda wanda ke nan a talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwani mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu nigeria muna buɗe tafsiri ramadan a cikin wannan rana bara mun kwana a sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a aya ta talatin da shida a bara inda Allah subhanahu wa ta'ala ya koro mana kisan maman maryam wacce aka fi sani da hanna bintu faku kamar yadda malaman tafsiri suka ambata muhammad ibn ishaq a cikin sirarsa tabaqat ya ambaci kisan wannan mata ita ce maman maryam salam wanda Allah ya ba mu labarinta lokacin da ta yi alwashi tana da ciki akan cewa in Allah ya sauke ta lafiya ya azurta ta da ɗa namiji za ta sadaukar da wannan ɗa ya yi wa addinin Allah hidima wanda da yawanmu a matsayinmu na bayi na Allah subhanahu wa ta'ala musamman ga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam irin wannan tunani ya karanta a cikinmu a yanzu saɓanin magabatanmu daga sahabbai tabi'ai da atba'ut tabi'ina matan mutum tana da ciki a ce mutum ya yi burin in Allah ya sa ta sauka lafiya in ɗa namiji ne ga tattalin da zai yi wa wannan ɗa ya zama hidima ga addinin Allah sai dai da yawan mu muna da burin idan ɗa ne namiji muka samu za mu sa ya zama likita misali za mu sa ya zama injiniya misali za mu sa ya zama wato ɗan siyasa da sauran ababai wanda musulmi yana ganin fa'idarsa a zahiri a duniya amma ba ma tunani akan cewa bari mu ajiye wannan ɗa ya zama mai yi wa addini hidima muna so ya zama malami kuma duk abin da za mu tanaji ya zama malami za mu yi masa kamar yadda muna tanadan ‘ya'yanmu muna so su zama ƙwararru a likitanci ƙwararru a wajen gini ƙwararru a wajen kanukanci ƙwararru a wajen sanin magani ƙwararru a wajen sanin kwamfuta da makamancin haka amma ba ma tunanin mu samu ta ƙwararre a malanta wanda in ya girma duniya za ta amfana da iliminsa a matsayin shi na malami wannan baiwar Allah Allah ya ba mu labarin a cikin wannan sura mai albarka matan imran ita ce mahaifiyar maryam alaiha salatu wassalam mahaifiyar annabi isa dan maryam da Allah ya tashi azarta ta da ta sai Allah ya azarta ta da ya mace wannan mata sai ta ji bata ji daɗi ba ba wai dan bata gode wa Allah yadda aka bata ba a'a ta yi burin in ɗa namiji ne saboda shi namiji yana da damar da ya mace ba ta da shi ita ya mace za ta shi gidan wani kaga ba ta da full control tana da control ne a kanta amma namiji ko da ya auri wata tana ƙarƙashinsa ne sai abin da ya tsara wannan shi ne burin da ta yi don ta samu ɗa namiji ya yi wa Allah hidima cikakke kaga ita ya mace rayuwar da za ta yi dole za ta tafi gidan wani kuma wani dan kaga wani ne sai kuma yanda ya tsara mata ba kuma yanzu ita za ta tsara kanta ba a'a sai abin da ya tsara mata shi sa ta ce laisa zakar kal unza ba namiji ba kaman kyamace bane saboda shi yana da full autonomy a hannunsa ita kuwa mace tana karkashin wani ne sai yanda ya tsara mata sai ta ce to tunda abin ya zama haka wa inni sammaituha maryam na sa mata suna maryam maryam baiwar Allah wa inni u'idhuha ina neman tsarinta ka tsare ka wa zurriyataha da abinda za ta haifa min shaytanir rajim daga shaytan abin jefewa kaga burinta ta samu ɗa namiji saboda taimai hidima to kyakkyawan niyyarta da manufarta akan wannan uwa sai Allah ya fitar daga cikin wannan uwar sai aka fitar da annabi isa Ta kaga wannan ya nuna kyakkyawan manufarta da hangen nesan da take da shi Allah bai cika mata a kan ‘yarta ba amma ya cika mata burin da'awa a jikanta shi ne annabi isa ɗan maryam kuma da ya tashi yi sai ya fitar da shi duk duniya ba a taɓa samun uwa ta haifi ɗa ba tare da uba ba sai a kansa wannan duk a cika mata burinta saboda baiwar Allah ce ta miƙa al'amarinta zuwa ga Allah kuma ta yarda da Allah amma ta ce na miƙa wuyana zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ta haifi ɗan shine ta haifi maryam ta sa mata suna maryama sa'annan kuma ta nemi tsarin Allah ya kare wannan yar da zuriyarta daga shedan abin jefewa dan Allah ya ƙara tabbatar da burinta ya cika sai ya tsare ya karɓi addu'ar sa'annan kuma wannan ya sai ya sa ta haifi ɗa wanda ya fi wanda ita uwar ta so ita wannan ta kawai a masallaci take so ta bai shi to sai aka sa wannan annabi ne kaga annabi ko ya fi malami kuma annabi ya fi duk wanda zai yi wa masallaci hidima daraja a wurin wa Allah subhanahu wataala kaga idan mutum na da manufa kyakkyawa sa'annan kuma Allah ya nufa kuma da gaske abin da yake so sai Allah ya cika masa burinsa akan wannan abin wannan shi ne kisan da Allah ya ba bamu akan wato mahaifiyar Maryam ita ce Hannatu bintu Tufafu. kuma ya ba ta tsiya Maryam sai Allah ya sa ɗan ba a cikin wannan zurriya sai aka fitar da annabin Allah wanda tarihi bai taɓa samun irinsa ba bayan annabi adam alaihi salatu wassalam annabi adam an halicce shi ba uwa ba uba to da aka tashi maimaitawa sai aka haifi annabi isa ɗan maryam wanda akwai uwa ba uba dan allah ya nuna mana ƙudurarsa da ikonsa akan abin da ya ga dama kuma cikakken manufarta allah ya cika mata burinta tun tana da rai ta ga mutum mutuniyar kirki baiwar Allah sannan kuma ta ga jikanta wanda ba yi da uba ga wannan abun tutiya ne uban kuma an san cewa in mace ta samu ɗa ba uba ko ɗaya ba uba dole ya zama hanyar banza to wannan ba ta hanyar banza ba ne tsaftataccen hanya wanda Allah ya turo mala'ika jibrilu ya busa ga maryam wato iska sai Allah ya kaddara ciki ya shiga kaga wannan ya saba wa ɗabi'an ɗan adam wannan khawariqul ada kenan abin da ya saba wa al'adan da kowa ya sani a duniya kaga wannan kyakkyawan manufar da ikhlasinta da burinta alakarta da ubangiji shine Allah ke so ya cika mata tunda bata sami yadda take so a kan ƴarta ba to Allah zai cika mata burinta a kan jikanta wannan yana nuna maka a matsayinka na musulmi tarbiyya ce Allah yake koyar da kai ka zama kana da kyakkyawan manufa kuma manufar ya zama na cewa Allah ka nufa in dai Allah ka nufa ko ba jima ko ba daɗe sai Allah ya cika maka burinta. kuma Allah yana da hanyoyin da zai bi gare ka wajen cimma burin da kake da shi da kyakkyawan manufarka akan alaƙarka da ubangiji ne Allah ya yi wa hannatu bintu faqur ya ba ta iya maryam kuma ta sanya mata suna maryama bi ma'ana amatullah abinda ake nufi da maryama kenan baiwar Allah kuma ya tabbata cewa baiwar Allah ce saboda Allah ya ƙara tabbatar da cewa wannan mata Allah ta nufa a komai nata sai Allah ya fara mata zaɓi akan wannan iya da ta sa mata suna shine Allah zai ba mu labari a aya ta 37 yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الله سبحانه وتعالى sai yake ba da labari ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam da kuma al'ummanta ya ce taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin ubangijinta sai ya karɓa mata wannan cikakken manufar tunda ta ce falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa lokacin da ta haihu ta ce oh Allah ya mace na haifa wallahu a'lamu bima wada'at Allah ce ni na fi kowa sanin abin da ta haifa a wata kira'a wallahu a'lamu bima wada'tu tace ni Allah ya fi ni sanin abin da na haifa kaga wannan yana nuna asalin wato mai da al'amari zuwa ga Allah in kana da buri kaga Allah bai cika maka buri akan abin da kai nufi ba to ka maida al'amarinka zuwa ga Allah wallahi duk mutumin da ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah Allah baya taba tabar da shi haka ya faɗi akan kissan Annabi Yusuf yace innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin tun wanda ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah Allah baya taɓa taɓar da wa’anda suka kyautata Allah ce malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا إجادة يجي ما لكم لا ترجون لله وقارا ميسا باقوا كونر الأمر دكي هنن الله كميدا كوميناكو زواج الله kuma ku nemi kusanci zuwa ga Allah to kaga wannan ta mai da komai nata zuwa ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar masa sai Allah ce inna Allah balighu amri lallai Allah zai cika al'amarinsa ga wanda ya dogara gare shi yayi sajuda ya bar duk wani al'amarinsa zuwa ga Allah yace kad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara duk wani abu da ka sani Allah ya sanya masa tsari in ka dogara ga Allah to Allah ya isar maka zai maka komai abin da kake bukata shi yasa yace wallahu a'lamu bima wada'at Allah shi yafi kowa sanin abin da ka haifa ita kuma tace wallahu a'lamu bima wada'tu Allah ya fi sanin abin da ni na haifa kaga ta maida al'amarin ta zuwa ga Allah sai ta ce walaisa zakaru kal'unsa amma faɗa namiji ba kamar mace bane sai ma'ana ba tana kushe abinda Allah ya bata bane a burina da nake so in sadaukar da ɗana ga Allah sai namiji shine zai cika mun wannan buri saboda ita mace ga yanayinta amma ɗa namiji shine yake da ƙwazo yake da lafiyar da zai yi abinda mace ba za ta iya yi ba duk kyawun nagartuwarta dole za ta je gidan wani amma shi namiji kaga sai dai a zo wurinsa to idan namiji ne zai tsaya ya yi aikin da mace ba za ta iya yi ba saboda ko da tana so ta yi wani abu mijinta zai ce ban yadda ba je ki kaza kaga dole ta bari amma in shi namiji ne shi zai yi abin da ya kamata ƴaƴansa da matansa zai ɗaura su akan wannan abin shi ne burinta ba wai don ba ta son ɗa namiji ba kamar yadda yake ɗabi'a ce ta maguzawa ƙin ya mace son ɗa namiji wani mutumi da ake kira abu hamza a shi na da ciki sai yana burin ta haifan mai ɗa namiji ta tashi haifa sai ta haifi ya mace bakin cikin cewa ta ƙi haifan masa ɗa namiji sai ya ƙaurace mata sai ya daina kwana a gidan ya daina kwana tare da ita ya koma gidan makwabtansu ya koma ya tare a wurin sai dai fito tana kallon shi sai dai fita to wata rana kasan su larabawa suna da kwanya suna da hikima wata rana sai ta zauna a kan tanti ta riƙe yar sai mijinta ya fito tana ganin mijin ya fito ba zaƙin shi ta yi ba ba ta mai kerere ba sai ta rike yar sai ta fara waka mali abi hamzata la ya'tina yazallu fi baiti alladhi yalina ghadban alla nalid albanina tallahi ma zalika fi fi aidina wa nahnu kal ardi lizari'ina numbitu ma qad zara'uhu tace me ya samu abu hamza baya zuwa wurin mu yayi fushi da mu ya koma gidan makwabtan mu wai dabba ba mu haifi ɗa namiji ba na rantse da Allah haihuwan ɗa namiji ba a hannun mu muke yake ba mu mata mu kamar ƙasa ce ga manomi manomi idan ya shuka dawa me zai girba dawa idan ya shuka masara me zai shuka me zai girba masara in ya shuka shinkafa me zai girba shinkafa sai ya gano cewa nasiha ta masa faja'a faqabbalaha ala jabiniha sai ya sumbace ta a goshi sai ya rungume ta sai ya shiga cikin gidan ya tuba kaga wannan ai butulci yayi wa Allah ya butulce wa Allah ne akan ni'imar da ya masa ya ba shi ya mace amma matarsa saboda hakima bata sake shi ba bata gaya mai bakar magana ba sai ta isan mai da sako ita kamar ya shuka ne manomi duk abin da ya shuka aishi shi zai girba ni matarka abin da ka dasa min shi na fitar maka da shi in kana son ɗa namiji ka dasa min ɗa namiji zan haifar maka ɗa namiji sai ya gano cewa matan nan ta mai nasiha to ita kuwa hannatu bintu faqus ba haka bane ta yadda Allah ne ya bata duk da ba wai ta mutuncewa Allah bane ta riga ta yi saduda akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya bata shine dan Allah ya nuna mata cewa ya karba aikinta sai ce kabbala rabbuha sai ubangijinta ya karba mata wannan manufa burin da tayi alwashin da tayi wa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya karba saboda ya ga abin da ke zuciyarta na kyakkyawan manufa da kuma Allah ta nufa a jiki bi qabulin hasanin da karɓa kyakkyawa sai yace wa hana batan hasana ya tayar da ita tayarwa kyakkyawa bi ma'ana ba wani abu cuta da zai same ta wannan ya da ta yi burin alkhairi a kanta tun tana jaririya har ta tsufa har ta girma Allah ya ba ta kulawa na musamman ba za ta samu abin da zai cutar da ita ba sai Allah ya ce wa ha zakariya annabi zakariya Allah ya ɗaura mai nauyin kulawa da ita don Allah ya ƙara tabbatar da ikhlasinta da manufarta Allah ta nufa da aka zo kowa yana burin ya ɗauki wannan ɗiyar ita ce maryam kowa yana so ta zama ƙarƙashin kulawansa sai aka yi yancince tsakanin banu isra'ila waye zai ɗauki maryam ta koma ƙarƙashinsa shi zai kula da ita sai aka ce to kowa ya ɗauki alƙalami ya jefa shi a cikin ruwa idan ya jefa alƙalamin a cikin ruwa in alƙalamin ya tsaya kamar da masu fasa in sun jefa kwangili ai yana tsayawa haka ya tsaya cak ko idan kifi na ci zaka ga yana haka to wannan ya nuna shi Allah ya karba aikinsa shine zai kula da Maryam kowa idan ya zo in ya jefa wato in cansa sai ka kwanta a cikin ruwa ba za ta tsaya ba kuma ka san dama haka ya kamata a yi ka kwanta ne wannan yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya nuna hikimarsa akan wannan tsari Shi ne Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari wama kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryam baka nan lokacin da suke jefa al'alimansu saboda kowanne ana so sai ya tsaya tak in ya tsaya ya nuna Allah ya karɓi aikinsa shi zai kula da wannan ya wannan ya nuna wannan ya daban take a cikin mutane wannan kuma saboda kyakkyawan manufar mahaifiyarta da burin da take da shi a kanta Allah ya cika mata wannan buri shi ne ya yi wannan Allah ce wa makunta da daihin in ya tasimun nan a gabansu a lokacin da suke sa'insa waye zai sauki nauyin kulawa da maryam a gidansa saboda wannan sharafi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi haka saboda kyakkyawan manufa ga ita hannatu bintu aqul sai Allah ya kaddara annabi zakariya annabin Allah shi zai ɗauki kulawanta ga ba wani ba duk wannan tattali ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi akan cimma burin hannatu bintu a akan yadda da ta haifa shi ita ce maryam maryam alaiha wassalam kaga ita uwar taso a ce ɗa namiji ne saboda ya hidima ga Allah to dan Allah ya cika mata buri sai aka sa annabin Allah ba kowane mutum ba kaga kuwa annabin Allah shi yafi kowa daraja a cikin al'ummansa ya fi su matsayi ya fi su takawa ya fi su ikhlasi ya fi su kyakkyawan mu'amala ya fi su sanin ya kamata kuma shi ne ya kowa kusanci da Allah sai Allah ya cika mata buri wato yana da kyakkyawan buri Allah zai dinga maka zababban zababbu haka zai maka sai aka zaɓi maryam saboda manufar babar a fara faranta mata rai ta ga ya ta gari sannan ta zo ta ga jika na gari kuma annabin Allah to wannan ya ta garin wanda zai kula da ita annabin Allah ne kaga ko ba zai bata mummunan tarbiyya ba zai bata tarbiyya wacce take kyakkyawa irin ta annabawa kaga ta shiga baitun nubuwa ta shiga gidan annabta wacce da ita ba annabiya ba ce baiwar Allah ce amma saboda kyakkyawan manufarta sai Allah ya karba mata ya cika mata buri yadda ta taso a gidan annabawa sai babu abin da ya kai wannan buri ta taso a babban gida to shine Allah subhanahu wata'ala ya kaddara annabi zakariya shine ya dauki kulawan maryam alaiha salatu wassalam mahaifiyar annabi isa maryam wanda kuma suna da alaƙa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan cewa hadisi ingantacce wanda imamu bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa imamu muhammad ibn ishaq ya ambace shi a cikin tabakat nasa shi annabi zakariya yana da alaƙa da annabi haya shi ne ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alisalam da yake ba da labari ya ce fa'iza da yahya wa isa wa huma ibnata alkhala sai ga annabi yahya da annabi isa su biyun nan ‘ya'ya ne na wato inna guda ɗaya kaga anan yana so ya nuna cewa burin hannatu binti faqum Allah ya cika mata ta yanda jikanta ma annabi ne ita bata haifi annabi ba amma ta haifi wacce ta haifi annabi saboda kyakkyawan manufarta da Allah subhanahu wataala ya karba mata shine yace kullama dakhala alaiha zakariya'u al-mihraba da inda rizqa duk lokacin da annabi zakariya ya shigo wurinta a wajen bauta a shine ne Almihraba. sai ya tadda abinci a wurinta mujahid bin jabar da ikrama da Sa'idu bin jubairin da abu sha'fa da kuma ibrahimu naka'i da imamu Baha da kada bin Ama al-saddusi da arrabi'u bin anas da Afiya al-aufi da imamu siddi dukkansu suka ce lokacin da annabi zakariya alaihi salatu wassalam idan ya shigo ya'ani wajada indaha fatihatu sayf shita kayan marmarin da ake samu a lokacin bazara sai ya tadda shi a lokacin hunturu lokacin sanyi kaga bai kamata a ce an same shi a lokacin ba sannan kuma wa fakihatu shita fi sayf kayan marmarin da ake samu a lokacin sanyi sai ya same shi a lokacin bazara sai yake mamaki tunda ai a dabi'a da Allah yayi ba a samun shi sai wancan lokaci to me yasa aka same shi a yanzu akwai wata hikima da Allah ya dafa a wurin wanda kuma ana ƙara karantar da annabi zakariya a kai ta dalilin wannan yarinyar zai nemi wani abu a wurin Allah wanda da bai yi tunaninsa ba bai yi tunanin wannan abun ba amma dalilin wato karamar da ya gani a wurin maryam zai roƙi Allah saboda shi annabi ne kaga wali sai da kai annabi daraja ba to karamar da ya gani sai ya ƙara tuna mai da wata ni'ima da yake nema a wurin Allah sai ya ƙara tabbatar da cewa zai samu wannan ni'imar shi sa imamun nawawi a cikin riyadu salihin ya buɗe babi na musamman babu ziyaratu ahalin khairi wal fadl babin da ke karantar da ziyartar mutanen alkhairi da falala in ka je zai tana maka wani abin da kila ka manta sai tana maka sai ya kawo hadisin farko lokacin da sayyidina abubakar yana matsayin wato khalifatun rasul ya samu sayyidina umar sai ya ce akwai wata mata da muke zuwa wurinta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu mulaika kakar Anas dan Malik suna zuwa suna zuwa wurinta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da yanzu manzan Allah ba yi da rai mu kai mata ziyara don mu cika burin manzan Allah tun da muna zuwa tare suna zuwa da ta ga sai abubakar da umar wanda da suna zuwa su uku ne sai ta fashe da kuka sai suka ce mata me yasa kike kuka abinda Allah ya ajiye wa manzan Allah a lahira ya bu duniya da da ke cikin duniya sai ta ce ba kukan da nake yi ba kenan abin da ya sa ni kuka da idan muna cikin damuwa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya shige mana duhu sai Allah ya saukar da wahayi manzan Allah ya mana bayani mu samu waraka yanzu babu wannan wahayi ya yanke kukan da nake yi kenan sai dana Abubakar ya fashe da kuka sai dana Umar ya fashe da kuka kaga ta tana musu wani alkhairin da sun manta sai ta tana musu to wannan shine abin da ya faru da maryam da annabi zakariya shi bai taba haihuwa ba amma bai taba tunanin tunda ya tsufa ya rika al'amarinsa zuwa ga Allah cewa ila haka Allah ya rubuta masa ba zai haihu ba to amma da Allah ya nuna masa cikin karamar da yi wa maryam alaihi salatu wassalam shine abincin da ake samunsa a lokacin sanyi sai aka same shi a lokacin bazara sannan abincin da ake samun sa a lokacin bazara aka same shi lokacin sanyi kenan duk condition Allah zai iya canza shi wannan sai ya ƙara wa annabi zakariya imani da sajuda zuwa ga Allah shine Allah subhanahu wata'ala ya bada wannan kisan a cikin wannan aya da cikin sunan Ali Imran sai ce qala ya maryam anna laki hada sai ce yake maryam na fa kika samu wannan ina kika samu wannan abincin tunda ya san ba lokacinsa ba ne ina za a same shi kuma ya nuna kenan idan kana da ɗiya a ƙarƙashinka sai ta kaganta ta yi wani abin da ba kai ka mallaka mata ba ka taɓe ta ai maryam tana ƙarƙashin zakari zakariya to tun kuma tana ƙarƙashin ya ga wani abincin da ba shi ya kawo mata ba kuma ba a gidansa aka samar da shi ba ina ta same shi ana ganewa to kaga da iyalanka da matarka da 'ya'yanka kada ka na zaune kana fama da girin ƙasa sai ka ga ‘yarka ta rike iphone 17 pro max ko? ba za ka tambaye ta baka ce a ayyata ma sha Allah ki zabi giyar ta ga anan ba ka yi amfani da wannan tarbiyyar ba annabi zakariya ai ya tambaya anna nake haza ina kika samu wannan kenan duk abin da ka ga iyalanka wanda ka san ba kai bane ka mallaka musu kai tambaya ko da matarka ne ke kuma kakki ce ha ni ma ina sana'a ai ina samun kuɗi eh ko da kina samun kuɗi kina karkashin wa mijinki wani na samu kuɗi na siya kaza kaga ya san cewa kai kin siya shi kuma ba laifi ba ne in ya tambaye ki na ganki da kaza ina kika samu ba na siya ne ko kuma wana ne ya kawo mun? ko mahaifina ne ya min kyauta ko kanina ne ya kawo min wannan kaga kenan alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi kasan cewa eh an shigo da shi ta hanyar da ya dace to shine annabi zakariya yayi wa maryam alaiha salatu wassalam qalat sai ta bashi amsa huwa min indillah wannan sako daga Allah ne wannan ya nuna karama karamatul waliya hmm. baiwar Allah ce tana da matsayi a wurin Allah ta kai matsayin da Allah yana aiko mata da wani abin da babu shi to anan ne tana koyan wasu abubuwa daga waninka annabi zakariya kaga anan ya san cewa Allah ne ke badawa ba ita ba saɓanin mutane a yau shi sa malaman musulunci suka rubuta littattafai na musamman a wannan babin imamu khallal yana da karamatul auliya abu nu'aym al-asfahani yana da hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya saboda a tabbatar da cewa eh mu ahlus sunna wal jama'a aqidan mu akwai wali amma wali ne kai annabi daraja ba saɓanin sufaye su kuma waliyai sun fi annaba sun fi manzanni daraja saboda haka makamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasul wa dunan wali kamar yadda busiri ya faɗi ya ce makamun nubuwati fi barzakhin darajan annabta a lahira fuwaikar rasul yana sama da manzo dunan wali amma bai kai wali ba bi ma'ana da annabi da manzo aka da wali yake shi yasa zaka ga duk inda tatsuniyarsa yake akan walittaka ne shi sa imamu jauzajani yake cewa kun taliban lil kara'an eh, kun taliban littiqama la taliban lil karamati fa inna rabbaka ya'muruka bistiqama la bil karamati ya ce ka zama mutum mai neman istiqama saboda ne Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ba wa'anda suka ce ubangijinsu shine Allah kuma suka daidaita akan ta Allah kaga yana nuna istiqama Allah ke bukata daga gare mu haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Bukhari da Muslim ya faɗi yace qul amantu billah thumma istaqim wa fi riwayatin yace ka ce kayi imani da Allah sannan ka tsayu akan haka Allah bai da abokin tarayya a rububiyarsa a uluhiyarsa a cikin asma'u wa sifat saboda haka ka yadda da Allah shi sa yace kun taliban istiqama ka zama mai neman istiqama a addini la taliban lil karama kada ka kuskura ka zama mai neman karama saboda duk mai neman karama sai ya zama boka tinkiri saboda kana so ka nuna wa mutane kana da wata karamar da ta saba wa ɗabi'an mutane shine khawarimul ada abinda yake khariqul al'ada abuwan cewa abinda ya saba wa al'adar da mutane suka sani misali ai ɗabi'an ɗan adam ya yi tafiya a tudu to sai ka ga wani mutum ya shimfiɗa tabarma a cikin ruwa yana tafiya yanzu za a ce ne wani wali kenan masha Allah wali nasiru kenan a ka gaba abin da ake nufi ba ke shi sa imamu lais bin sa'ad as-samarqandi al-misri yace ce, ra'aytum ar-rajul yamshi fawqa al-ma fala taghru bihi hatta tad'uhu fil kitabi was Ya yace inda za ku ga mutum ɗan adam yana tafiya akan ruwa kakku rubu da shi ku ɗauki aikinsa ku ɗaura shi a mizanin ƙur'ani da sunna yana aiki da ƙur'ani yana bin sunnan manzan Allah idan haka ne sai ku ce wata falala ce Allah ya bashi kakku rudin shi da imamu shafi'i ya ji sai ce kasuran lait ya ce lait bin sa'ad ma ya takaita magana ya ce laura aitumuhu ya rumu fil hawa فلا تغتروا به حتى تضعوه في الكتاب والسنه yace da za ku ganshi yana yawo a sama kaman tsuntsu kaga ai tsuntsu ne yake yawo ya buɗe fukafukansa ya matse kuma lafiya lau kai ka gwada ka gani mana kaga ba zai yi ba sai ce to da za ku ganshi yana tashi a sama kaman tsuntsu irin superman sai ce kakku rubi da shi ku ɗauki aikinsa ku ɗaura shi a mizanin bin ƙur'ani da bin sunan manzan Allah sallallahu alaihi kaga yana nuna maka cewa waletaka ba ƙarya bane kuma mu aqida mu ta'ali sunnati wal jama'a mun yadda akwai mutanen da Allah yakan shebance su da wasu ɗabi'u to ko su ma ba sa sani sai in abin ya faru to ita ga abin da Allah ya yi wa Maryam alaiha salatu wassalam kuma annabi Zakariya alaihi salatu wassalam shi bai taɓa haihuwa ba amma bai taɓa tunanin cewa Allah ba na ba saboda ya riga ya tsufa sai ya mai da al'amarinsa ga Allah to amma abin da ya gani na zahiri na Maryam sai ya ƙara mai natsuwa da yaƙini da Allah cewa Allah zai mai bayan ya mata wannan tambaya da ce daga Allah yake sai yace ce inna yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allahu akbar lallai Allah yana azurtar da wanda ya ga dama ba tare da iyaka ba wannan daga cikin falala ce Allah ya yi wa Maryam alaiha salatu wassalam ga a cikin al'ummanta don ya faranta wa babar tarai saboda alwashin da ta yi a ga ba kowa ba ne wani yana alwashin yana so ya samu basarake wani yana alwashin yana so ya samu ne gwamna wani yana alwashin yana so ya samu likita wani yana alwashin yana so ya samu ne lauya wani yana alwashin yana so ya samu ne injiniya civil ko mechanical ko makamancin haka wani kuma pilot ma yake so wanda zai dinga tashi sama yana tuka jirgin sama wani kuma a'a yana son wanda zai dinga hada magani ne wani kuma a'a ga abin da yake so to amma da wuya ka ga mutum yana da burin yana so ya samu malami wanda zai dinga likitancin alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaga shi ba a ganin falalarsa a duniya falalarsa shine ai zai karantar da al'umma da sauransu su kuma mutane ba shi suke gani ba zahirin da suke gani kawai a ga ka samu katotan mota katotan gida ga kaza ga maɗuɗin kuɗi a kan ɗinka sai a ce wane ya sha kwana an gane saboda shi ne mutane ke so amma baiwar Allah nan ta yi saduda ta ce a'a wannan iya Allah ke so na ba duk wanda ya yi haka to Allah zai cika masa buri to daga cikin burin da Allah ya yi ga 'yar ma Allah mai da ita waliyya kaga kyakkyawan niyyar mahaifiyarta Allah yana cika mata buri a kai, tana gari ba ta haifi annabi ba to amma ta haifin maman annabi kuma wannan diyar sai Allah ya sa annabin Allah ne zai kula da ita kaga duk tarbiyyar da za ta samu ta samu ne tarbiyya ta annubuwa ta saboda ta tashi a baitin nubuwa a cikin gidan annabi zakariya alaihi salatu wassalam Allah subhanahu ta'ala ya dasa mata wannan dan saboda ana so ta haifi annabi to kuwa tunda matar da za ta haifi annabi ne bari a ba ta tarbiyya irin ta annabawa sannan a ƙara fitar da wata mu'ujiza a ƙarƙashin hakan to ganin haka shi ta ƙara ƙarfafa shi kaga shi ne wancan fikihun da imamun dawawi a cikin riyadus salihin ya kawo wannan babin ziyaratu ahlul khairi wal fadl ba ka ziyarci mutanen kirki za su nuna maka wani abin da kila kwakwalwarka a lokacin ba ta yi tunaninsa ba kaga daga nan sai ka ce kai wani fa ya faɗi kaza bari in karfafa mai da al'amari na zuwa ga Allah shine sai Allah ce hunalika wannan dalilin da ya gani a wajen Maryam Allah yana ba ta abincin da ake samu a lokacin sanyi a lokacin bazara da haka kuma abincin da ake samu a lokacin bazara ba a samunsa a lokacin bazara sai lokacin sanyi gashi nan Allah ya ba ta kenan Allah zai iya canza kowane abu zuwa yanda ake bukata wannan dalili sai annabi zakariya ya ƙara yadda da Allah shine sai Allah ya ce da'a zakariya rabbahu annabi zakariya'u sai ya kira ubangijinsa kaga kenan ana nuna maka duk lokacin da kake da wata damuwa wa ya kamata ka kira Allah subhanahu ta'ala wala ya zilatin yadhiqu biha alfata zar'an wa inda Allah minha almakhraju ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج وفي رواية وكان يظنها لا تفرج saboda haka duk lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa yana son wani abu to ka sani cewa Allah kai zai baka wannan abin kaga ya ƙara samun yaƙinin cewa ba wanda ke yin wannan saiwa sai Allah to tunda Allah ya yi wa Maryam alaiha salatu shi kuwa annabi zakariya duk da ya tsufa ya san Allah zai iya bashi shi ne sai Allah ya ce qala sai annabi zakariya ya ce kai hidayatan anhu kenan rabbi habli min ladunka zurriyatan ya ubangiji kayi min kyauta daga gare ka kaga wannan yana nuna wahadaniyyatin lahi yana nuna Allah kadai yake yi babu wanda ya sai maka zurriyatan ka bani zurriya arkakakkiya ashe kenan ina kai da kake neman ƴaƴa Allah bai azurta ka ba in zaka roka ba zaka ce Allah ka je bani ƴaƴa ba kawai ka ce me Allah ka bani ƴaƴa nagartattu kar ka ce Allah ka bani ƴaƴa Allah ka bani ƴaƴa a'a ka nagarta ka ce Allah ka bani ƴaƴa nagartattu shine abinda annabi zakariya yayi innaka sami'ud du'a lallai kai ubangiji kana jin addu'an bayinka kaga wannan ya nuna wa ake kira Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku kira ni nizan zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili duk waɗanda suke girman kai ba sa kiran Allah ba sa mai da al'amarinsu zuwa ga Allah Allah zai shigar da su wutan jahannama a wulakance saboda ba su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah ba to duk wanda ya kira Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa masa kaga a nan ya nuna mana rab sunan rab kaga ismun ne min asma'illahi ta'ala yace Rabbe habli ubangiji sannan ga hadisin nan na bukhari da muslim wanda imam an-nawawi ya fitar da shi a cikin 40 an-nawawi hadisi na goma ko thumma zakara ar-rajula yutilu as-safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya rab ya rab ya ubangiji ya ubangiji kenan daga cikin sunayen da in an kira Allah Allah na amsawa akwai ar-rab shi sa annabi zakariya yace rabbi habli zurriyatan billadunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji kai min kyauta na zurriya tsarkakakka saboda Allah shi yake kyautarwa shi yake badawa lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da na ƙasa dinnan Allah ne ya khluqu ma yasha Allah yana halittan abin da ya ga dama ya habu liman yasha'u inasan yana kyautarwa ga wanda ya ga dama 'ya'ya mata zalla wa yahbu liman yasha'u dhukur annan kuma Allah yana kyautarwa ga waɗanda ya ga dama 'ya'ya maza zalla wanda malaman tafsiri suke cewa ina zan shine annabi Lut amma shi 'ya'ya mata zalla dukuran kuma shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi kuma an bashi 'ya'ya maza zalla aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko kuma ya cakuda musu maza da mata suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya cakuɗa mai maza da mata wa ya sha'u a aqima Allah kuma yana sanya wanda ya ga dama bakarare bai taɓa haihuwa ba ne suka ce annabi wato Yahya alaihi salatu shi bai taɓa haihuwa ba saboda haka shi bai haihu ba amma ga shi Allah subhanahu wata'ala kaga anan Allah ya tabbatar da cewa ya habu yana kyautarwa shi sa annabi zakariya sai ce rabbi kaga ismun min asma'illahi ta'ala kuma ne asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah madaukaki gabaki ɗayanta mafi kyawu saboda haka yace habli min ladunka ka yi kyauta gare ni saboda Allah shi ne wanda yake yin kyauta ga bayansa abin da ya ga dama to gashi annabi zakariya ya ga abin da ya faru da maryam alaiha salatu wassalam sai ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah dan Allah ya bashi abin da yake so duk da gashi ya tsufa ya manyanta amma Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna mu'jiza da kuma cewa shi mai kyauta ne innaka antal wahhab Allah kai ne mai kyauta ga bayinka shi sa Allah subhanahu wata'ala yayi wannan kyauta ga annabi zakariya kuma ya amsa masa ce, yace innaka sami'ud du'a lallai kai as-sami'u ga Allah mai ji ne ga duk lokacin da bawa ya kira Allah Allah yana amsawa shi sa imamu ash-shafi'i a cikin diwanansa yana yaban Allah yana jinjinawa sai ce wa man alladhi ad'u wa ahtifu bismi waye zan kira da sunayensa in kana fadluka an faqirin yumna'u in falalaka ya Allah ka hana fakiri samun falalaka sai ce hasha li judika an tuqallifa asiyan yace kyautarka ya fi karfi shine saban Allah ka hana shi al-fadlu ajzalu minka wal mawahibu awsa'u yace falala a wurinka ya Allah yafi yalwata a ce duk da saba maka da aka yi ka hana bawanka ka fi karfin yin haka kaga wannan shirari ne yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanayin lokaci a wannan gaba ba za mu tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda an nuna mun lokaci yayi in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu ba Dr. Abubakar insha Allah in babu tambaya kamar yadda muka saba tafsirin mu muna farawa ne karfe hudu da rabi sa'annan kuma muna gamawa karfe biyar da rabi insha Allah yau an zaba ɗan tsaiko wajen hada kayan na'ura ya ɗan mana tutsu shi za aka ɗan ja lokaci zuwa wannan lokaci ina fatan abin da na karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wanda ne bisa kuskure kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana da Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la ya Allah muna roƙonka ka raya mu mu ga wannan wata mai albarka ya Allah in ka raya mu ka babu kwarin ƙwarin gwiwa da imani da ikhlasin da za mu yi aikin da za ka yarda da mu ya Allah muna roƙonka kidaya mu daga cikin ƙantattun bayinka ya Allah muna roƙonka ka yafe mana kurakuranmu ka ba mu ikon tuba daga zanabanmu ya Allah muna roƙonka duk abin da zai sa kai fushi da mu a cikin wannan wata ya Allah ka kame hannayenmu kada ka ba mu ikon aiwatar da duk abin da zai sa kai fushi da mu ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi da ikhlasi kuma ka karɓa mana a matsayin ibada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka kafa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin kiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin ka Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira ka shi da zuriyarsa baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri ka kare shi da da zuriyarka da dukkan sharri kamar yadda ka kare maka da madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk